Masu sauraron mu Assalamu alaikum bar da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jima yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina buhari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Yuni na shekarar 2022 filin namu na yau na nishadi ne. haka yake zara'u muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na wakilin wakilinmu na sashen Hausa a Kumasi ya yi mana babban kamu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu fara shirin ne da leƙa garin Kumasi a Ghana inda wakilinmu Hamza Adam ya tattauna da wani mashahuran mawaƙi wanda aka fi sani da Kwanci Tanko. Dan Ghana ne amma ya shahara a wasu shekarun baya a arewacin Najeriya da wata waƙa mai suna kaso naka kaso na wani. Ga yadda tattaunawarsu ta kasance. da faɗi. Satan kudin talakawa. Come and see corruption, Africa corruption. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku akan dandalin nan na yau da gobe. A yau wannan shiri na nishadi ya kawo mu daga birnin Kumasi a jihar Ashanti na kasar Ghana kuma za mu tattauna da ɗaya daga cikin fitattun mawaka wadda ya kwashi wa'adin shekaru masu tsawon gaske yana nishadantar da al'umma a kasan Ghana da ma wasu sassan tarayyar Najeriya. Wannan bawan Allah na masa kira da suna Malam Usman Umar Kanure wanda ake manin kaya da kunci tanku. Za mu tattauna da shi mu ji ko daga ina ya fara, amma kafin haka shakka babu sai in mun ji takaitaccen tarihinsa. Malam Koci Tanko daga ina aka haife ka sa'an suwaye iyayenka. An haife ni Kumasi Ashanti Ghana kuma a cikin unguwan nan da ake kira Sabon Zongo. Cikin wani shekara? Shekara alif ɗari tara da hamsin da shida kuma a cikin watan Yuni. Ko ka nuna mana sunan iyayenka sa'annan kuma daga ina ka isa makaranta musamman ma firimare. Daga nan ka yi karatu ko dai ka ɗan balaguro zuwa wani wuri ne ka sha suwa. Ni dai na yi karatu a nan kuma shi. Na yi karatun Arabiya kuma na yi karatun Ingilisiya. Kuma daga bayan nan bayan nan ƙarshen wannan sallah na wannan shekara na gama karatuna na salisa sa'anawi a ma'adil ali fi kuma sigan. Na mu duba inda ka yi wato firmari eh, a lokacin da aka haife ka wani makaranta ne aka horar da kai ta huska na arabiya da ingilishi ga baki da sa'an su waye kuma iyayenka. Firamare dai na je a Suwasi a lokacin ana cewa local authority wasu local authority primary school nan na je na yi karatu ingiliziya sannan na zo madrasatus arabiya a samadaniya wurin Sheikh Abdulsamad الصمد Mukhtar الله المختار kuma na zo na yi karatun Arabiya sannan kuma na samu horaswa na je Accra na secondary technical school daga baya kuma 1997 kuma نزو University of Science and Technology na zo read Management Faculty of Agriculture Poultry and Livestock Department for one year. To ilimin harkar kiwon dabbobi kenan daga nan babban jami'a na wato horar da ilimin kimiyya da fasaha ta kwame Nkrumah University of Science and Technology. Eh, to kakanni na dai tun asaliya da su barbarawa ne mutanen Borno. To amma an daɗe tun kakanni na uku ya shigo wani gari Kano State da aka kiran garin Yalwatawa. To ni kakana mamman Yalwatawa da shi da ɗan uwan shi Musa Ruwan Karau a can aka haife su Yalwatawa. Sannan suka tayi suka shigo cikin suka tayi suka shigo Kano suka yi zama wani gari ko unguwa da ake cewa kulkul suna nan kuma suka taso kuma suka shigo kasar ghana to shigo wasu kasar ghana nan ne suka zo suka haifi iyayenmu mahaifina da yan uwan shi amma su karshe kuma sun kare sun koma kuma gida kano Eh, a can suka je suka yi sauran rayuwarsu a sauko ba ga Na fahimci ka bi ma'ana ko da ke kai nan aka haife ka amma kai ɗan asalin tarayyar Najeriya ne ko ba haka ba. Eh, haka nan ne sannan ita mahaifiyata kuma ita kuma mutumiyar Gwandu ce babanta ne Muhammadu Gwandu shi kuma babban lata ne. Mahaifiyar mamata kuma ita kuma bakutumba ce 'yan rano Kano State. To kaga ɗan takaitaccen salsala na kenan. Me ya ingiza ka ka shiga harkar rera waƙoƙi. Eh, ka san shi sha'anin waƙa wani abu ne bai ne na Allah kuma kaddaran Allah ya kaddara ka yi waƙa ka yi. Don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi shi'ri la hikmatun. Wai lalle ne a cikin waƙa akwai hikima babba. Ni tun ina ɗan yaro ƙarami na san cewar zan tashi yi waka kuma da tashi na fara na dan try try na practice da kaina da kaina ina rubutawa tun bai har zo yana yi kuma sha'anin waka yana so bayan kana so ka yi wakan kuma ka iya yin wakan ya zamana kana da wani abu da ake ce ma basira da kuma ka fahimci yanayin rayuwa da yadda in ka yi wakan zai dace da son mutane kuma waka na son wani abu da ake ce mai wa experience misali in baka taba jin yunwa ba ya za ka yi ka yi wakan yunwa aka san ba zai yi ba sai da kai karya. Ina so mu dan waiwaya kaɗan. Za ka yi ka tuna kana da shekara nawa a duniya kai wakanka na farko sa'annan kuma me ya taɓa zuciyanka ya sa kai wannan waka na farko? Eh waka na farko ina jin a lokacin ina shekara 26 zuwa 27 na fito da waƙa na na farko ne eh, suna kaso na wani kenan waƙan da na fara fitowa da shi kenan da su mai ba komi waƙan da na yi ma'amadu da wadda mutumin bako da su bakon gidana da waƙan da na yi mahajjiya kataru marigayiya da wasu waƙoƙi dai kamar akalla dai waƙoƙi shi da na fara fitowa da su eh, kai tsaye a lokacin na shekara wurin ashirin da shida ko da bakwai kuma na yi su a kaset kuma na watsa su kuma duniya. Cikin wakokin wanciki ne ya fi shahara? Eh don na fahimci rayuwa a lokacin kamar duniya zamantakewanmu na duniya akwai bambanci akwai rashin riƙon zumunci a wasu sassa ko kuma cikin wasu dangi da wasu mutanenmu. na zango na musulmi kuma na ko'ina afirka sai na ga alamar kamar ya kamata in yi waka saboda mai in farkar da mutane cewa yin kana son naka ka so na wani don annabi ma ya ce wai ɗayan ku bai zama cikakken musulmi ba face ya so ma ɗan uwansa abinda yake so ma kansa sannan ni kuma sai ina fuskantar wasu ƙiyayya wasu bambanci dai ga wani shi na shi ke so kamar rayuwar kaza an yi sanyi tana tattara nata kawai kasanta wanda ba nata ba tana koransu to ya kamata kuma in yi waka in farkar da mutane kamar cewa soyayya ka so naka ka so na wani shi ne mafificin alheri da rayuwa ya kamata mu yi. Na'am, eh, banda wannan kaso naka kaso na wani akwai wani kuma album ɗin da ya biyo bayan wannan eh bayan wannan suna kaso na wani akwai wani album da ya biyo shine waƙan nan da na yi na ce nafsi nafsi kowa na ta kansa ne idan kiyama ta yi wani baya je da wani na yi wani waka haka da kuma wasu wakan da na na ce za a kai ma uwa ƙara da wani wakan ingilish je ɗaya ko biyu haka zana wasu waƙoƙi kuma kuma waɗanda ma na baza kenan na watsa a duniya gina amma akwai waƙoƙi wanda ya zama su ba ta imajin su ba sai dai a je su a iska in man ka tara yanzu waƙoƙi na sun fi ɗari biyu. waƙoƙin ka sun kai ka ga tsallake iyakan Ghana zuwa wasu ƙasashe musamman ainihin tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar eh, da suke na Afirka ta yamma. Ai eh, gaskiya ne na tsallaka iyakoki don na je Lome na yi wasa na je Cotonou na yi wasa na je la cote d'Ivoire Abidjan na yi wasa na je Burkina Wagadugu na yi wasa sannan kuma uwa uba nigeria na shiga na yi wasa kuma na je Kaduna na yi wasa da shahararren makaɗin 'yan makaranta mai janaraitan kiɗa wanda ake yi masu suna mamman dage darakta kenan. yana tudun wada kaduna a lokacin da na je na bi shi muke wasa lokacin ba wani yaro matashi da ke waka a Najeriya ba ma fara batun filin ba a lokacin. Cikin wani shekara ke Eh 1988-89 kuma na je Costin Club cikin Kaduna na je na yi wasa cikin ban ɗin Balamila. Eh, a zamanin su Abdul ko kenan. kuma na je na yi wasa rigasa bakin ruwa a wani hotel da ake cewa broadway hotel na yi wasa da wannan ban lokacin da ka ba wani yaro sai wani waka ya shahara ne wannan lokaci kake ainihin kai da kawowa da shi a can najeriya eh da na je kaga lokacin da ba recording studio fa a kaduna ba recording studio kamfani ne da zama suna represent international abin ga eh, wani label ana ce musu emi da deka su ne fa ke represent kuma inda ake samu a yi rikodin a lokacin nan daga ibadan wurin su haruna shola sai kuma lagos amma lokacin arewa ba studio ko ɗaya sai studio ɗaya inda za a samu ne jos plateau sai dai kuma abin eh, nan radio radio studios inda wani na so ya waka kamar sha ta gidan radio haka nan zo a kasan su suna da recording machine ana iya ɗauka ka gani ko saboda shi ni kaina akwai na da ke radio nigeria kaduna da na je in 1988-89 suka karɓi suna kaso na wani da baƙon gidana suka ce wa'annan waƙoƙi biyu sun gamsar da su kuma aka mini interview da hausa da english wanda suka min wannan tambaya to Allahu alamu ko a raye ko a mace alhaji a jagorzo da bashir hong wani bahullata ne suka min wannan tambaya a lokacin a lokacin ba wani matashi da ke waka a najeriya sai shata sai ali makaho sai dan maraya sai su shehu Ajilo sai su dan anace da yaransu amma wai kamar irin waƙoƙin zamani da ake yanzu a lokacin duk ba a fara ba shida na yi hakuri ne na zanna a lokacin duk na sauri wa in je abuja ina ganin can ne aka ɗiban ganima tun da na zauna kaduna da ina jin da ne ma zan fara ma aji ne na mu duba eh, akwai wasu nasarori da ka cimma cikin wannan sana'a ka samu lambobi na yabo ko wasu abubuwa makamantan haka tun lokacin da ka shiga cikin harka na waka. Mm, ni ban taɓa samun wani lambobi na yabo ba abinda ma zagi na ake yi ma kiyayya ana gani kamar iskanci muke ana gani kamar wato daidai mana so da yawa mata ne ke inviting din mu zo musu wasa sai suna gani kamar wato mu shashanci ma muke to amma a kwana tashi da yawa sun fahimci kamar a ashe waƙoƙin nan da tanku ke yi ashe duk wa'azi yake mana yanzu da bakin su wasu malumman ma yau suna wa'azi suna iya su yi kotin ɗina gwada ko a masallatai ya ce kwanci tanku ya ce ku daina tsine mai ƴaƴanku fa kaza kaza suna ka so na gudu shi alhamdulillah rabbil alamin amma ba ka bata an ɗauke mu a ba mu san abin da muke ciki ba ne kuma ni ina da kawazucin waka cewa na san gaba za ta mai kyau insha Allah eh in dai ban bari ba abin da sa kuma ka ji na ce ban bari ba wai don a'a iskancin ne ke bin daɗi ba ko wani abu ne na ashiraran shi nake so ba don na san ba zan bari ba ne saboda amfanin waka na gaba kuma zan gaya maka ai tura suna faɗi wai no lasting glory is won without struggle eh? nothing great can be achieved without pain and labor mana ba za ka ka cimma nasara ba shi ka fuskanci kalubale da eh, dama mana ka gaji ka sha wuya sai kai kuma ka dage Malam eh, kana gwada cewa cikin wannan harka na waka babu ma ainihin wani lokacin da ka samu wani kyauta ko kuwa aka tuntube ka aka yabe ka bisa nishaɗantar da al'umma da kake yi sai dai kowace lokaci sai dai a furta kalma na raunata kimanka. Sai dai abin da na san an taɓa yi min. An taɓa inviting ɗina shekara dubu biyu da goma sha shida wasu sun inviting dina a wannan national theater accra na je na yi wasa har an jefa ma kan youtube da shi yanka je youtube 2016 ka buga ko tango kana iya gani kuma wannan kuma mai kankan shi kuma ya taɓa yin wani program babba shi kuma ya invite dina kwarai kuma na je sannan kai kuma kanka kuma alhaji hanza aika ka inviting ɗina ka kai ni wani abin business forum show na je na yi a golden tulip hotel wanda zama shi ma babban wasa ne wajen ma na samu karbuwa kwarai mutane sun ga kima na to irin wannan wuri dai na jajje amma bayan haka dai wo mutanen mu dai in za a yi wani babban abu ma ni ba a gayyata na wani ma na ganin kamar shirme muke yi amma yan wajen muka fito waje muna wasa kaman wani ƙasa. No, Alan Coach Tanko, kana da iyali kwa? Eh, na taɓa yin aure. Kwarai to amma ka san shi aure yin shi halan barin shi Rabuwa da iyali dai in saka ya fi shekara ashirin. Me yasa? Eh, ashirin ya maka yin shi halal barin shi halal. Kaddaran Allah ne. Ni ba komai kawo barin aure na ba. Ni matan da muka rabu ina so tana so. Amma lakin uwarta ba ta so, ‘yar ta ba ta so. to Duka mutum ba in dai ba dangin amarya ko dangin ango na son ka ko suna son ki ba wallahi aure na iya rabuwa kuna da 'ya'ya dai eh mun haihu ɗiya biyu mace da namiji amma mace ita ta koma tun tana shekara biyu da rabi amma namiji yanzu haka shi ya girma ya zama saurayi ma yana rayuwar kansa yanzu haka shi yana nan kuma cikin kuma shi eh kuma Allah ya ba shi ilimi da basira da shi ma yana ibadan wani abu ya shi. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu. Isararwa barkam da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro asalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce mu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya. To ja mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji E akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a nemi su ga kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta yau idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai eh, tumbi mai haske akwai kuma mai duhu eh, ka kaurace wa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken tun da ah, dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gana nan dan mai dan duhu duhu na tunan mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hau shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbada wani da idan ta hau tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba to don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish ne eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗeba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma jiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita kenan dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko krafish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma eh. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh, ita ta tafi ta rika ya wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai yi kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage jikinsa to haka shi yake to wannan shine white soup ne da faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga da kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa mai lawan shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita ko mm-hmm. kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma aku mm. dama kin ce <laughs> miyan na kudanci ne dare. ko kuma na aku to amma tun da mu hausawa ne za ka ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi inyamur yana da nashi To. yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a jikin shi suke saka ɗan kankani haka zaki ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardan to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za dai ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ka ga gaba daya miya ta jirkice ko dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. masu saurare baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da kuma dukkanin abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. Jama'a hutun ƙarshen mako lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari